بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري ورحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب دعاء الرجل على من ظلمه من يشي بقرشه باب من دعا بطول العمر باب دزي بياني أكن كن شنين الدعاء كمتن أشي أطال الله أمرك إيه. يا حلست أي ممتن الدعاء أشي الله يتوي تامش رأي وشي يا حلست يا علاش شي ممكن الله يطوي تا مشي غيوش اما دا الهير دا البركة باكوي قوي يوابا إيه. خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وخبث عمله ما في الخير عشان متى نشيني وين دا غيوش تتوي تقوم تزوى تا شيكو شيء قوة في شد شيء وين دا ذا أتي أمباش طور رايوا أما قومي زمان لا تشي والعياذ بالله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن عدي حبيب عن يزيد بن عدي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محصن وأكاشع أكاشع ابن محصن أكاشع دي وانت ما زلت سبقك بها أكاشع أكاشع المبشر بالجنة إيه ɗaya daga cikin mutane dubu saba'in allazi ne da kulunar jannata bi ghairi hisabin wala iqabin to ƴan uwarsa ce duk da hadisin yana da rauni asalin hadisin yana cin musnad na Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya rawaito shi can hadisi na dubu ashirin da shida da ɗari bakwai da tamanin da bakwai sannan al-Imam Nasa'i ya rawaito shi a cin al-Mujtaba أي الصغرى شيما حديثي ندبو إلى دبي تقصد كمالين دلها قلنا الإمام النسائي ذات ابتدى شيء أتشن السنن الكبرى ناسا نعم. حديثي ندبو في ولا أب أصلا حديث أنت أكتشي أنت يرسو duk da akwai majhuli a cikin sa a cikin hadisin shi wannan abul hasan malaman hadisi suka ce huwa majhul shine matsala a cikin hadisi amma ban san abin da al-Imam Ahmad Shakir rahmatullahi alaihi ya kalla ba a cikin ta'liqin da yayi ko tahrijin da yayi ma Musnad al-Imam Ahmad sai ya tafi akan cewa hadisi ne sahihi kai tsaye ce masa sahihul isnad amma malamai sun ce Abul Hasan din nan wannan Abul Hasan din gashi nan majhul ba san shi ba to shi ya kama hadisin damuwa mun gane to ita wannan ummu qais din ɗanta ne ya mutu a cikin hadisi da ɗanta ya mutu shi kenan sai ta ce faje zi'ina faje zi'tu sai na kasa sai ta kasa jurewa hankalin ta ya tashi sosai saboda san da take mata saboda ka ana maɗan nata wanka sai ta shigo sai ta ce la لا تغسل لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله ta ce ka wanke min ɗana da ruwan sanyi ka ma dana ruwa da ruwan wanka da ruwan sanyi fa ta su lahu ka kashe shi ta ce ina faɗin haka fa wa mata aqulu zalika huwa maytun ina faɗin haka kuma na fa san ya rasu amma na firgice ina cewa kada ka sake ka min wanka kada ka wanke ɗana da ruwan sanyi yasa limamu an-nasai a cikin al-mushaba ya goyito shi a cikin babu ghaslul mayti bilhami hukuncin yi mamaci wanka da ruwan zafi shi ne alhamim eh, can ba an ce ka gami alhamimi ba alhamim alma'ul ruwa mai zafi to shi ne sai ta ce kada ka kashe min kada ka kashe min ɗa ka yi mishi wanka da ruwan sanyi kuma gawa ake ma wanka Shi kenan sai ukasha ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labari Ya ce ai ga abin da ƴan uwarsa ummu kais take faɗa danta ya rasu amma ta kasa jurewa ta kasa kamewa har ma ana madan wanka ta zo ta ce ka a ta ka a kashe shi ka a mishi wanka da ruwan sanyi sai manzo Allah sama yayi murmushi sai ya faɗo sai aka ce ya ce wannan hadisin annabi sama qala laha ma qalat qala umruha manzon sa ya ce a'a da san ma'ana abin da ta faɗi ba ai wannan ma'anar maganar ta faɗi ta ce ta ce ba ta san ma'anar abin da ta faɗi ba kai kala umra rayuwarta za ta yi tsawo eh, rayuwarta za ta tsawo tunda ta rasa ɗanta to rayuwarta za ta yi tsawo shine sai ce wala na'lamu mar'atan ummirat ma ummirat ba mu san wata matar da ta tsawaita rayuwarta ta tsawaita ba kamar yadda rayuwar ummu qais ibnatu ibnatu islami rayuwarta ta tsawo akwai a cikin alima a shekul albani a cikin sahihun nasa'i shi sai ya zabbin sa ya watalci ya ce ne wala na'lamu ra'atan 'alirat ma 'alirat ba mu san wata mace da ta rayu ta tsawaita ba rayuwarta ta tsawo kamar tata sakamakon wannan maganar da mazan su mace kala umruha eh, rayuwar ta ce tsawo kamar irin mutanen da su canfi ne ko canfi ne na bature wai wani ya ce ka mutu lokacin ba ka mutu ba to wai ya yi prolonging na ka eh, kakka damu eh, wai muhamma cewa suke wai ya ɗigo wani abu daga cikin rayuwar shi ya ba ka ne tun ya maka kazafi ya ce ka mutu لعل الذي يغدو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الرجي شيء وتكيل وانديك باتا أمتو وتكيل قسن شيء شيء ذي رجان ما متو أو إيه. وشيني وان سو داكا حديث لي ضعيفي إلا تكيشي أولا شي أبو الحسن ده إيه، مجهولي بأسنشبه من قاني؟ شيء yasa mali albani ya za'afa shi ضعيف ضعيف سنين النسائي سنن يا ضعف فاشا تشن ضعيف العدب المفرد جاء في بسوق كام سبع حدثنا عاغم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل يوما أنس سما يا قسم شيخ يشكو جدمه أهل البيت نحن أهل البيت جدم جدم جدم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأن أبو طلحة الأنصاري شيني مجمع مرحنس واتو أم سليم غميساء بنت بلحاء عندن سو ماي قزو يا قاو زياره هيا تشا ابنشي هر ما يا مس سله فدخل يوما غنن سي من زو سو ما يشغو فدعانا سي يمنع الدعاء يمنع الدعاء فقالت أم سليم خويد مكا ألا تدعو له شي مي مكا هدمان ننكا أواغي شاء مش الدعاء شي تم سمع أواغي شاء مش الدعاء شي تم سمع من غاني قالت من سليم اللهم أكثر ماله وولده وأطيل حياته اللهم أكثر ماله يا الله كيوي تامس دوتي السعر ya zama yana da dukiya mai yawa kaga dukiya mai amfani ana santa in yawa idan za a ba mutum dukiya mai yawa wadda ta kai yawan ta ɗan ƙaruna ji bahaushe ƙaruni kenan wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa malaman tafsiri irin masu san sai sun fito da komai filin nan suka ce ka 80 rajulan taskan makullansa abin da kai tarin makullan taskokinsa to sai an samu mutane qur'ani da ya ce la tanu'u bil usbati ulil quwwa sai an samu majiya ƙarfi na jama'a usba jama'a daga nawa suka fara a larabci usba daga nawa jama'a jama'a ta fara daga larabci fi usbatin min quraish qala qailuhum kaga ko qama qailuhum ko qala qailuhum usba kaga can su su nawa ne su goma sha ɗaya la in kala dhibu wa nahnu eh usbatun inna idan la khasirun kaga usba saboda ka usba kana iya cewa daga goma zuwa sama to su wasu malaman tafsiri sai suka ce mutum tamanin su ne za su iya haɗuwa sannan su ɗaga makullan taskokin ƙaruni to in Allah zai baka nan tashbihul kasarati bil kasarati لا تشبيه العاقبة بالعاقبة تشبيه الكتع ko la tashbihu al-hal ba muna kamanta halin duki yawa in Allah zai ba mutum ya zama ta zama al-malu salih lirrajul salih to ni'ma zaka al a hannun mummuni ne zai kai ta ba wani bumbuni to shine wannan manzo sai mai masa addu'a wa waladahu sannan ya Allah ka yawaita ƴaƴansa eh al walad yasduqu ala al jam' wal ifrad yasduqu ala al jam' wa yasduqu ala al-ifrad ana ce ma walad bara daya ana ce ma ƴaƴa da yawa binna da yawa wa atil hayatuhu sannan ya Allah madaukakin sarki ka tsawaita rayuwarsa واغفر له سنن تغفر تامسا واغفر له نافسه واعطل حياته ومن طول الحياة طول العمران بلا غفران فهو خسران هو أشي متي رأي وش تات أويت أما بأغفر تامسا ذنب الصبا ميجنا خسران أتادي فدعاني بثلاثة سيمن أدعوك اللهم اكثر ماله ولده daya كما هكا بني bane حياته atil واغفر له سنن كذابر تامسا فدعا لي بثلاث فدفنت مئة وثلاثة تحنو ناسي دا نغفى آيات دريد أكو أكوين رواية تزود سوى دريد أشر وان سقى متو أو تعن مباد أكي أبصر أكوين وتعن مباد أكي أبصر أكي متو to sayyiduna Anas radiyallahu anhu da kansa sai da ya binne ma baina ibn ma baina najlin wa hafiz tsakanin da da jika sai da ya rufe guda ɗari da ɗoriya ɗari da ɗoriya kaga waɗanda kuma suke nan fa su ma suna nan da yawa malamai sun tattauna akan mutuwar da 'ya'yan suka yi cewa an ce wa aqsir walada sai suka ba da amsa suka ce mutuwarsu baya nuna addu'a ne sun ba tabbata ba domin Allah ya tabbatar masa da wasu eh. kuma suka zama masana malamai mun gane kun gani kun ga na farko ce na Allahumma aqsir malahu العلامة أقصد ولده كيف وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين سنن أبن دقونا تاكي في تروان آئن إتشي جدينو كينا أوجنس لتطعم في السنة مرتين سوبي تكي في تروان سوبي قولا شتكي في تروان سوبي جدينو فا نسان جدينو dabino ne suke cikin abin da suke nuna duk mutumin da ya zama yana da juriya to ya shuka dabino shi yasa wata rana aka ce al-khalifa harun rashid rahmatullahi alaihi ya zo yana tafiya sai ga wani tsoho wani dattijo yana shuka dabino sai ya ce kai wani dattijo mai budurwar zuciya kai ko wannan dattijo ya zaka ka shuka dabino sai ya ce waɗanda muke ci ba mu muka shuka ba shuka mana akai saboda ina shuka ma yan bayan sai ce Allahu akbar ba basira gare ka yace ku bashi dirhami dubu ɗaya. yace kun gani ka gani yalla bai Allah ya saka da alkhairi har ma gashi har ta fito shuka yace kai ma ya ba kalama ce magana kana da dadi yace wannan magana da kai mai dadi ku kara mishi dirhami dubu daya yace kaga har na shekara wata shekara ya zagayo na ci na wata shekara na ci so biyu sai ce ya wannan magana ta kana da basira fa ita ku kara mishi dirhami dubu daya yace kaga hannaci ta uku yace yi sauri mu ce ba kawai ya kwashe komai a ce khalifa kudin shi sun tsare an samu damuwa wa talat hayati rayuwata kuma ta tsawaita hatta hayatu minan ta ina jin kunyan mutane mutum sai ya fito sai ya waiga ya ga ba في زمن في زمن بابو بابو ظابنا ومن البلاء تخل ومن ومن ومن ومن البلاء تقبلي بالسؤل إيه شو سوين سن كارين أنا أقول شو تيجي ذا أغني أتشي تيجي شو سبعة هم متين اللي أبو سي سي تجون فيني مكان كمان نسأل ما هذي تيجي وعبد المغفرة ita ko gafarta ina fatan ta inganta a lahira haji bayin Allah ce gafartawa kuma ina son inganta a lahira kare da ce an gafarta mun ba eh, saboda wannan sai an je lahira to wani a'a shine ma zai gafarta ma mutane wata ma mace ce sai ta zai ci ta gafarta maka <laughs> sai ku shi ti mu ba fa da ita wai sai yi dace hmm, sai ci ce ta gafarta ma mutane shine wani wani wani ya ce wani wanda aka sauka wajen shi mai masaukin da hannu ɗaya yake da shi shine wani wani ba mai hikima sai ya zo sai ya ce in eh, shi ne wancan da ya sauke ta sai ya ce to gafaran nan ya gode kuma ya anshe ta hannu biyu amma a damai da hannun shi hannu ɗaya yake da shi ba ga rai fara ɗanɗanawa a duniya ba kafin ai gafara sai an je lahira mutum zai gane an gafarta masa ko ba a gafarta masa ba haka irin waɗannan mutanen suke ma addini shishigi su rika yin abubuwan da za ka mamakin a ina suke samo irin waɗannan ƙarfin halin da suke yi suke shiga cikin fadar Allah su ma Allah kutse su rika faɗin abin da zai sa Allah ya cikin da duniyar nan Allah shirya tattab sau da ka ya halatta a yi mutum addu'a Allah ya tsawaita masa rayuwarsa mun gane amma da alheri ba ko shi ke na ce ran yi daɗe ba an ce ran kai daɗe sai me to in ran yi daɗe ce kai me hmm? ran mutum ya daɗe kuma a ce ya saci kwai a ƙarshen rayuwar shi to kaga ina amfanin abu na shirya da